Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo shoshin sa kan mita 49 da kuma mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma suna iya kama shirye-shiryen ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da dalol FM da kuma niyya. A koyaushe kuma ake bukata ana iya kama shirye-shiryen nan a shafukanmu na sada zumunta kamar su a Facebook da kuma Instagram. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Litinin 16 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Ga kanun labarai. Ibtila'in gobara ya afko a kasuwar Singa a kanan Najeriya. 'Yan bindiga sun hallaka gomman mutane a jihar Nijar Najeriya. Iran na neman ƙulla yarjejeniyar da za ta amfane ta da Amurka. Kanun labaran kenan. Shugaban ƙasar Nijar Janar Abdulrahman Chani kenan game da harin da 'yan tawaye suka kai ƙasar watan jiya. Mutane ne sun ka tsoka na gungu-gungu, gungu wajen uku har da lakurawa. takwaran aikinsa na najeriya bola ahmed tinubu ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewacin najeriya we are still working very hard through coordination and coordinated effort za mu kawo muku shirin ga fili ga doki daga ƙarshe ku ji rahoto a fagen wasanni amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna assalamu alaikum Babbar kasuwar hada-hadar kayayyakin abinci ta Singa da ke kanan Najeriya ta gamu da ibtila'in gobara da ta fara tun daren ranar Asabar, inda ta janyo asarar kayayyaki na miliyoyin nerori. Wutar ta fada ne daga wani wuri da ake kira gidan glass inda akwai wajen aji kayayyaki da kantunan kayan masarufi. Waɗanda abin ya faru a kan idonsu sun ce wutar ta fara ne da ƙarfe tara na dare bayan rufe kasuwa. har yanzu ba a san musabbabin gobarar ba. Wasu 'yan bindiga a kan babura sun hallaka akalla mutane talatin suka kuma ƙone gidaje da shaguna a wani hari da suka kai ƙauyuka uku a yankin arewa maso yammacin jihar Nejan Najeriya da safiyar ranar Asabar. Har-haren ya afku ne a ƙaramar hukumar Borgo kusa da iyaka da ƙasar Benin inda ake yawan samun hare-hare na 'yan ta'adda da kuma yin garkuwa da mutane. a cewar mazauna wurin da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na reuters maharan sun yi ta harbi ne ko'ina kuma suka ƙone wani ofishin 'yan sanda bayan sun hallaka mutane aƙalla ashirin da shida labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gta a birnin washington dc Kasar Iran na neman ƙulla yarjejeniya kan makaman nukiliya da Amurka wadda za ta samar da amfani ga tattalin arzikin duka ƙasashen biyu a cewar wani jami'in jakadancin Iran a jiya Lahadi. Wannan ya biyo kwanaki kafin zaman tattaunawa na biyu tsakanin Tehran da Washington. A farkon wannan watan ne Iran da Amurka suka sabunta sake zama don tattaunawa don shawo kan takaddamar da suka daɗe suna yi game da shirin makaman nukiliya na Iran kuma su kauce wa wani ɗaukan matakin soji. Amurka ta aiki da jirgin ruwa mai dakon jiragen yaƙi a yankin kuma tana shirin ɗaukan matakin soja na zuwa lokaci mai tsawo idan tattaunawar ba ta yi nasara ba a cewar wasu jami'an Amurka da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters. sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ce shugaba donald trump ya nuna karara ya fi son abin matakin diplomasiya da kuma tattaunawa kan yadda za a sulhunta abin yayin da kuma yake ganin hakan ba zai yiwu ba. Shugaban Nijar Abdulrahman Chani ya bayyana rashin goyon bayansa kan batun gina katanga tsakanin Najeriya da Nijar. Shugaban ya bayyana haka ne a hira ta musamman da ya da wata kafar yada labarai ta ƙasar. Da farko ya ƙara haske ne kan harin da 'yan tawaye suka kai a tashar mayakan saman ƙasar a ƙarshen watan jiya. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin Amurka ke magana Suleiman Barma ya aiko mana daga Yamai. A wata hirar musamman da kafar RTN mallakar gwamnatin kasar ne shugaban Nijar Janar Abdurrahman Chani ya yi wannan ikirari game da harin na daren Laraba 28 wayewar Alhamis 29 ga watan Janairun 2026. Mutane ne sun ka tsoka na gungu-gungu, gungu wajen uku har da lakurawa da annan arewacin Najeriya wannan, har da gudumawa su an ka sa cikin wannan hari da an ka kamuna kuɗi da sun ka kashe kan a yi harin sun ba su miliyon biyu bayan hari babu gungun da ya raida ya yi kirarin shi ya kawo hari shi an harin da sun ka ba wancan gungu mai son kuɗi miliyon ɗari sun ka ce ya ce shi ya kawo hari ai kaga sai da an kai wajen kwana uku ya yi kirarin shi ya kawo hari wanda ya laɓe ga sabara wannan yana halbin barewa bayan ƙasar faransa ai akwai ƙasashen da na gai da suna bisa kai ga wannan akwai cote d'ivoire akwai benin bidiyon da aka saki a kafafen sada zumunta da sunan kungiyar is na gwada wani bangare na gumurzun da aka yi a sansanin sojan saman nashiya ta 101 a cewar janar abdurrahman chani bidiyon salo ne na yunkurin haddasa ƙiyayya a tsakanin ƙabilu. waɗanda sun ka zo hilin jirgi barbarci da hausa suke yi an taɓa jin duk wannan shekara goma sha wani abu an taɓa barbarci da hausa cikin masu kahari kullum kaseti ne suke sa na fullanci shi ma wannan don su kawo ƙiyayya su sa tsakankanin ƙabilu da ƙabilu ne kaga yanzu sai an ka sake salo in kun saurara da kyau wani barbarci ya kwara sa'annan ya kare da hausa wani an ka samo shi hausa ce yake yi amma da kaji karin harshen shi ka san ba hausan nan ba ce kuma ka shi a asali ma ba ba haushe ba ne to wannan duka nasaru da ke wannan zancen nan da ake kotun shiga tsakani wato sirdi na nazarin korafe-korafen bangarori a shari'ar da ke tsakanin orano da gwamnatin nijar da ke rikici akan cancantar mallakar ton sama da dubu na uranium To amma shugaban kasar ta Nishar ya ƙididdige kasan Orano a uranium ɗin da aka haƙo kafin gwamnatinsa ta mayar da komai na al'amuran kamfanin Somayir a hannunta. Ton ɗari da hamsin da shida da 'yan Igbo su ne mun katar. Cikin ton ɗari da hamsin da shida nan da 'yan Igbo suna da kashi a 64 nasu kason yana nan har yanzu. Wancan kuɗi mun ka wajen miliyar 24 tsakankanin waɗanda gwamnati ya sa da waɗanda kamfani na gwamnati sofamin ya sa an ka hiddo wannan adadin da suke cewa nasu ne mu mun tabbata da muna cin incin kanmu a ce in mun za mu sai da wani abu na mu da mun ka sa mu mun ka hiddo sai mun yi gangami mu ce za mu sai da. Batun gina katanga a tsakanin Najeriya da ƙasashe makwabta wanda a baya aka jiyo daga bakin ministan tsaron ƙasar janar Christopher Musa na daga cikin mahimman batutuwan da shugaban Nijar ya taɓo a wannan hira ta tsawon awoyi. A cewar Janar Chani yin haka a tsakanin Nijar da Najeriya wani abu ne da ya yi hannun riga da alaƙar ƙasashen biyu. Sule Mumuni Barma shi Hausa, Amurka ke magana daga mai a jamhuriyar Nijar. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya yi alkawarin gwamnatinsa da ta jihohi za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tunkarar matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da yake ziyara a ƙarshen mako a jihar Kebbi. To koya jama'ar yankin suke kallon wannan alkawari? Ga rahoton Lamido Abubakar Sokoto da Amsa. Sha'anin rashin tsaro dai a Najeriya na ci gaba da ɗaukar sabon salo inda 'yan bindigar daji da lakurawa ke ci gaba da cin karensu ba babbaka musamman a jihohin arewa maso yammacin Najeriya, jihar Kebbi da wani bangare na jihar Sokoto inda 'yan bindigar daji ke cilasta ma mutane barin muhallansu tare kuma da biyan wasu makudan kuɗaɗe mazauna yankin dai sun ce suna cikin wani yanayi na fargaba ga ma abinda wani dan jihar Kebbi ke cewa dangane da wannan lamarin. Sunana Muhammadu Bala Aljannare. Lallai bisa ga hakikan ilakurawa suna cin karin su babu zababbaka saboda yanzu abin da ke faruwa a halin yanzu duk bahilla ce yana da nake za su anshi dubu goma ga kowace nage in ka kai nage ɗari in bahaushe na za su anshe gaba ɗai sannan kuma suna azabtar da mutane in mutum ya yi wasa suna iya kashe shi kuma sun ce su ba su tsoron kowa to sai mun kaji tsoron kamar ko suna tare da gwamnatin tare ba mu sani ba amma yanzu abin ga da shugaban kasa ya faɗi to Allah ya sa kwalla ya ta biya kuɗin sabulu in abu ya zama haka to mu a shirye muke mun goyi bayan haka kasan a wurin kamun kifi ya ce gwamnatin jiha za ta haɗa kai da ta tarayya domin a tabbatar da an samu tsaro kuna ganin wannan mataki an yi shi za a samu sauki ko ko da sauran rina a ba to lalle Allah ya so in dai an kai haka in dai da gaske aka yi an kai haka in Allah ya so za a kwalliya za ta biya kuɗin sabulu insha Allah sunana injiniya a abubakar atiku musa wallahi abubuwan da sai dai mu ce alhamdulillahi amma dai gaskiya babu wani sauki da aka ce aka samu don saboda idan ka duba dai nan yankin arewa gaskiya shine muke cewa da dama dama don saboda kaga abin da sauki a iske cewa sun kauce babu su amma kaga don sun yi hijira sun kuma wani sashe na kebbi kaga wannan ba za mu kira shi sauki ba don saboda halin da ake ciki nan yankin gehen wuri har gehen nan wuraren makwabta da muke da neja wuraren bagudu bagudu kenan to kaga har yanzu muna jin su akai akai suna kashe mutane kuma suna hana mutane zama mazannin su da kuma an shi dukiyoyin al'umma da kuma kone kone abincin su to kaga ba za mu kira wannan sauki ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a baya bayan nan dai ya ziyarci jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya kuma ya yi bayani kan cewar za a magance matsalolin tsaro da ke addabar yankin arewa maso yammacin yammacin Najeriya. Shugaban da ya bayyana haka ne a wata ziyara da ya yi a jihar Kebbi wanda ya ce labudda za a haɗa hancin jami'an tsaro domin a tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya. We are still working very hard through coordination and coordinated efforts. Yake cewa za mu ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinmu domin tabbatar da aiki na haɗin gwiwa musamman tare da jami'an tsaro da gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnatocin jihohi domin tabbatar da cewa dai tsaro ya inganta da duk ma waɗanda suke da hannu wajen tabbatar da harkokin tsaro mazansu da matansu waɗanda kuma suka sadaukar da kansu ga ƙasar ta najeriya domin tabbatar da kare dukiyoyi da al'ummomin ƙasar kuma za mu yi aiki na tattara bayanai domin tabbatar da an kawo ƙarshen 'yan bindiga da suke cin karensu ba babbaka musamman na lakurawa to safeguard and protect our sovereignty and keep our peace A baya dai rayuka da dama sun salwanta sakamakon har-haren 'yan bindiga inda ya fi tsananta a jihohin Zamfara da jihar Kebbi da kuma wani bangare na jihar Niger inda hukumomi a ƙasar da ke cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu musamman a jihar Kwara. Sha'anin rashin tsaro dai ya gagari kundila a ƙasar Lamidu Abubakar Sokoto GTA Hausa Amurka ke magana daga yankin Niger Delta. kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Nasiru Adamu Elikaya da shirin ga fili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki wanda ke kawo zazzafar mawara kan lamuran siyasa da sauran darussan yau da kullum. Muna ci gaba da muhawara tsakanin jam'iyyar APC mai mulki a tarayya da kuma sabuwar laimar adawa ADC kan alƙiblar babban zaben 2027. APC na ci gaba da zama mafi rinjayen masu rike da kujerun siyasa musamman don yadda wasu 'yan jam'iyyar hamayya ke sauya sheka zuwa cikinta. Duk da haka, ita kuma ADC na zama magamar manyan 'yan adawa da aka shata daga da su a zaben 2023. tsohon gwamnan Kaduna Nasiru yar Rufa'i wanda ya samu saɓani da gwamnatin shugaba Tinubu kuma yanzu yake ADC ya gamu da jami'an yaƙi da cin hanci na ICPC a lokacin da ya dawo Abuja daga ƙetare a filin jirgin sama na Namdi Azukwe a Abuja. yar Rufa'i ya cewa jami'an su yi awon gaba da shi har sai sun kawo masa takarda a rubuce ta gayyata. A daren babban ɗan adawa Atiku Abubakar ya ziyarci yar Rufa'i don ba shi ƙwarin gwiwa. You have held very, very high positions in government in this country. You are a minister, you are a governor, and you successfully perform your functions. Uh, there was no need for them to try to embarrass you by embarrassing you. Ka rike manyan mukamai a kasar nan, ka yi minista, ka yi gwamna, kuma ka sauke nauyin da ke kanka. Ba bukatar zubar maka mutunci. Domin zubar maka mutunci tamkar zubar da mutuncin dukkan ajin 'yan siyasa ne, in ji Atiku Abubakar. a nan atiku wanda jigo ne a sabuwar jam'iyyar haɗaka ta adc da yan rufa yake ciki ya yi gargaɗin irin wannan yunkuri da ya zayyana da taki yakin ɗan adam ka iya haddasa juyin juya hali yanzu mu shiga babin muhawara tsakanin shugaban apc na arewa maso yamma garba datti muhammad da kuma jami'in ofishin ƙetare na jam'iyyar adc mai gari bello kasimu ce mana jam'iyyan ku daban gwamnatin ku daban sai mu gaya wa 'yan Najeriya wannan ah, wannan ya rage da naka ne ah, sai ka fada sai ka kake kare jam'iyyan sai ka gaya mana a ah, mu a kare ka kare wike kana ka kare wike jam'iyya daya a sani mu ba yadda zaka ka ce mana wike dan PDP ba shi ba gwamnatin ku yake wa aiki ba PDP yake wa aiki ba kuma don rashin kunya ya fito ya ce wa Najeriya ya sai shari'a ya sai shari'a ba a kotun koli sannan koyon ba a dan ku ya ne ba a kashi ba ba dan ku opposition ya lezi ba sai ku je kotu yanzu ku ce to ga wani kasafi mun kawo kara tun da aibacin ce zai yi mu kai kara kara mu kai kara kai kara mu kai kara mu kai kara mu kai mu kai kai kara mu kai kara kai da yanka mu kuna da hujjojin ku sai ku kawo mu kai ba A'a, a duwanna a riga a maganan hankali mu kai ƙara mu kai hankali saurara na farko na kai ka kawo da saurara saurara ana baka kana roƙo, saurara yaya za a ya kai karan mutumin da ya sayi shari'a kotun koli mu kai shi wani kotu za mu kai shi to sai ka gaya mana yanzu dai kana gaya min gaba ɗaya ba ku yarda da kotu ba kenan in dai abun da ya wannan zai faru a ƙasa aiko ina kotu? ina kotu to To in dai kotu an ga ya bu sai an shiga da kasa cikin rudu ba kotu kenan kai saboda kai, yarda da wuce yayi magana ba. Na ina kotun me yasa ba ku hukunta tunda gwamnatin ku yake me yasa ba ku kore shi ba ah. me yasa ba ku kore shi ba kun ba dawa ku ne za ku tada kura a kai mu kai shi mu kai shi ai yanzu gashi muna gaya mutane talaka muke gaya su dauki guduma su malamai bari mu wuce wannan babin bari mu wuce wannan babin honorable garba datti honorable garba datti bari mu wuce wannan babin bari mu shiga babi na gaba na wannan zantawar amma tambayar za ta fi daɗi ta fara daga kan shi mai gari bello kasimu Ah, shi mai gari bello idan an duba akwai zargin da shi honorable ah, garba tatti muhammad ya yi muku cewa duwayin da suke dawa jam'iyyar ma 'yan takara ne kawai irin su shi tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku abubakar gashi peter obi wane ne kuke da shi a nan kamar za a samu dai matsala in an zo ah, zaben fidda gwani ma in an zo kuma wane ne kuke da shi da zai iya tinkarar shugaba Tinubu a zaben 2027 in Allah ya kai mu? Na farko dai takara ba laifi ba ne, kuma dukkansu kowa ya kai ya yi takara kuma kowa ya kai ya ci zaɓe a cikinsu. In baka manta ba, 2015 mutane bakwai muka je muka yi primaries da su a Lagos. da aka ci zabe dukkan su ba wanda ya bar jam'iyya da Buhari ya ci zabe mariga ya Allah shi da rama dukkan su an hadu an mar aiki kuma aka kafa gwamnati don haka ko su waye ne suka suka shiga jam'iyyar ADC za mu yi zaɓen fidda gwani na wanda kowa zai yadda ba tilas yadda ake yi a shiga ɗaki a ce dole kai sai ka saukan ba haka ba EFCC da ICPC da DSS suna tsaye a kofar suna jiran ka za su tafi da kai ba haka za mu yi ba na Allah da Annabi za mu yi kowa zai yadda kuma za mu haɗa kai kowa ya ci kuma za mu taya shi aiki kuma za mu kori wayannan. Yawwa to honorable uh, Garba da timamat uh, eh. na san a tsari irin na jam'iyya shugaba wanda yake da dama uh, eh. shi ake ba wa dama ya zarce ba a maganan an dai taɓa irin wannan a shekara ta sha 2011 inda tsohon shugaba goodluck jonathan nan ma da shi a tiku abubakar suka yi takara na fidda gwani din nan a nan eagle square shin na san zai yi wuya a ce ba ba shugaba Tinubu ne zai tsaya muku takara ba kuna ga shugaba Tinubu a tsare-tsaren gwamnatinsa da wannan haraji da aka kawo da sauransu kuna da kwarin gwiwar ba ku da wata kura eh, za ku tsaya zaɓe gaba gadi ku sake samu irin kuri'un da kuka samu a zaben 2023 insha Allah ba mu da wani haufi a yawanci mun riga mun amince mun yarda da jagoranci da shugabanci da ike yi kuma shi yasa za ga yawanci ko ina jin apc na south east makon da ya wuce sun yi taro duka stakeholders su sun yadda su indozin dinsa shine kawai dan tata za su goyi baya idan sa ba mun riga mun yi ado masu ma da wasu wurare ma duk da an yi to amma wannan bai hana duk mai sha'awa ya fito to da ga yana da kowa a cikin jaddu yanzu zai fito yana dama ya fito kamar mai tsanaro mai gaba zai fito ba za a hana shi ba amma dai akasari dai ga inda yan jam'iyya suka karkata kuma shi za a sake ba wannan damar Allah ya da lafiya. Wato ma'ana idan ka duba rabul garba ko a yanzu ga Peter Obi ga Atiku sun haɗu a waje ɗaya. Kuma in an duba ƙuri'un da suka samu a zaben 2023 inda za a haɗa da APC wata ciwon wannan zaben ba gaskiya. Eh, wannan haka yake. Amma ai abubuwa sun canza. Ko? Sosai ma abubuwa sun canza tunda talaka da yana iya cin abinci sau uku yanzu ya koma ba iya ci sau daya. Ai kaga tabbas abubuwa sun canza. da naira dubu goma sha biyu za ka yi fultan na motanka ka je duk inda za ka je yanzu sai kana da dubu saba'in ai abubuwa sun canza. Ai ba abin da bai canza ba mun sani yanzu fa jiya fa jiya banki jiya fa Central Bank na Najeriya ta tura mana samu akan cewa ah, duk transfer da kai sai an cire ma kashi bakwai da ɗigo biyar a cikin ɗari. Abubuwa sun canza mana. Kake eh. ana. So sai ma kuwa dan Najeriya dan Najeriya ne ma zai gaya ma abubuwa sun canza ba kai ba. masu sauraron mu sake dakatawa nan makon gobe za mu ci gaba da sauraron wannan muhawarar mai zafin gaske a madadin gta hausa amurka ke magana da ke ɗaukar nauyin shirin ni na sura da mai kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Masu tsaro sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu kawo muku wani shiri na ga fili ga doki da Nasir Adamu Elikaya ke shiryawa ya kuma gabatar. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. farawa da wasan league na kasashen turai inda zamu lika kasar spain a gasar la liga na kasar spain a jiya an fafata a wayansu wasanni inda kungiyar kwallon kafa ta atletico bilbao ta birial bidiyon har gida ta doke ta da kwallo biyu da daya ita kuma kungiyar kwallon kafa ta raya volcano ta samu nasara ne akan atlantico madrid da kwallo uku da nema sai kuma valencia ta doke labenta a gida da kwallo biyu da nema real betis ma ta samu nasara akan mayoka da kwallo biyu da daya a sassire a na kasar italy kuwa Udinez ba su da daɗi ba sassolo ta doke ta da kwallo biyu da daya a gidanta fama ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta hellas verona da kwallo biyu da daya an sulhunta sifili sifili tsakanin jeruna da kuma kungiyar kwallon kafa ta cremones kungiyar kwallon kafa ta taurin ita ma ta sha kashi a hannun bologna da kwallo biyu da daya yadda aka tashi wasa biyu da biyu tsakanin kungiyar kwallon kafa ta napoli da kuma roma daga nan kuma za mu tsallaka gasar bundesliga na kasar germany kungiyar kwallon kafa ta osborne ta samu nasarar doke hendaham da kwallo daya mai ban haushi rb leipzig kuwa sun tashi canjaras biyu da biyu tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta wolves muka leka gasar liga na kasar faransa kungiyar kwallon kafa ta laurenta ne ta samu nasara kan anga da kwallo biyu da daya yayin da toulouse ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta le da kwallo biyu da daya ba da daɗi ba domin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Auxerre ta doke ta da ƙwallo uku da ɗaya. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta leon ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta sai da ƙwallo biyu da nema. daga nan kuma za mu leƙa ɓangaren zawarcin 'yan wasan ƙwallon kafa na nahiyar ƙasashen turai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne ta yi watsi da bukatar kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kan neman dan wasan tsakiyar nan dan kasar Sweden Lucas vaguer mai shekaru 20 da haihuwa. idan muka lega kuwa za mu duba mu ga cewa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal michael aceta ya bayyana aniyarsa ne na ganin cewa ya siyo dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig dan shekaru 23 da haihuwa mai suna castello lukeba sai dai an bayyana cewa darajar dan wasan zai iya kaiwa fam miliyan 55.1 in har kungiyarsa ta bayyana aniyarta na sayar da dan wasan daga nan kuma za mu lega kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda kungiyar ta liverpool tana kan gaba domin ganin cewa ta kauda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Manchester City wajen ɗauko tsohon dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Everton Anthony Gordon dan shekaru 24 da haihuwa wadda yanzu haka yake barje gumunsa a kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United inda aka bayyana cewa farashin dan wasan ka iya kaiwa zunzurutun kuɗi fam miliyan 95 bala dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kuna tare da sashin Hausa na Amurka ke magana, hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku labarai a takaice. Babbar kasuwar hada-hadar kayayyakin abinci ta Singa da ke kanan Najeriya ta gamu da ibtila'in gobara da ta fara tun daren ranar Asabar, inda ta janyo asarar kayayyaki na miliyoyin nerori. Wutar ta fara ne daga wani wuri da ake kira gidan glass inda akwai wajen aje kayayyaki da kantunan kayan masarufi. Waɗanda abin ya faru akan kan idonsu sun ce wutar ta fara ne da ƙarfe tara na dare bayan rufe kasuwa. Har yanzu ba a san musabbabin gobarar ba. Wasu 'yan bindiga a kan babura sun hallaka akalla mutane talatin suka kuma kone gidaje da shaguna a wani hari da suka kai ƙauyuka uku a yankin arewa maso yammacin jihar Nejan Najeriya da safiyar ranar Asabar. Har-haren ya afku ne a ƙaramar hukumar Borgo kusa da iyaka da ƙasar Benin inda ake yawan samun hare-hare na 'yan ta'adda da kuma yin garkuwa da mutane. Kasar Iran na neman ƙulla yarjejeniya kan makaman nukiliya da Amurka wadda za ta samar da amfani ga tattalin arzikin duka ƙasashen biyu a cewar wani jami'in jakadancin Iran a jiya Lahadi. Wannan ya biyo kwanaki kafin zaman tattaunawa na biyu tsakanin Tehran da Washington. A farkon wannan watan ne Iran da Amurka suka sabunta sake zama don tattaunawa don shawo kan takaddamar da suka daɗe suna yi game da shirin makaman nukiliya na Iran To da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu ɗauki da wasu shirye shirye Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da Yusuf Mustapha Batsari wanda ya jagoranci gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki ɗaya. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.